shigowar rasha da kuma ita china a cikin al'amarin ya sa dole ne su ma sun zauna sun karatun sanin su a kan cewa bai yiwuwa kamar ƙasa irin amerika wadda ke dubban kilomitoci tsakanin su nahiyoyi daban-daban ita ce za ta ba su ainihin umarnin yadda za su tafi da rayuwarsu shine dalilin da ya sa ainihin wato suka zauna suna ganin lokaci ya yi da za su ba mara kunya zauna kan teburin shawarwari domin su rage ainihin zaman tankiya da ke tsakanin su wannan ba na nufin cewa an kama hanya gadan gadan ba ne ya ɗinke waɗannan ƙasashe guda biyu domin har yanzu manta akwai bambanci mai matuƙar yawa tsakanin su. Kaddara an samu nasarar ɗinke baraku da dama ko da ba a samu aka ɗinke gabaki ɗaya ba. Yaya kake ganin wani matsayi zai nuna ƙasar Amerika kenan ga duniya ganin cewa ba ta cikin wannan tattaunawa ƙila za a iya samar da fahimta duniya za su iya mata ɗaukar ita ce ummula a ba'isan rikicin kuma in tana cikin ba zai taɓa warkewa ba. To gaskiya magana shi ne yanzu duniya ga baki ɗaya duk wanda yake kwararre kan da da a ko ina yake a duniya sun fahimci cewa lokaci ya da ya kamata amerika ta zama sanuwar ware kuma wannan shine ainihin hanya ɗaya da ta rage da kowace ƙasa a duniya za ta iya yakar amerika amma da amerika sanuwar ware duk abin da ta ɗauko manufa da ta ɗauko ya zama na cewa ita ka ke da wani ra'ayi ba wata ƙasa wadda ke da irin wani ra'ayi wanda za ta goyi bayan ta kamar abin da faru kan maganar ainihin mai da ainihin ofishin amerika da wata jakadanci zuwa ainihin wato gwajin mukaddas wannan jihar salam ke misali to waɗannan abubuwa su ne suka ingiza ƙasashe irin su koriya da ma wasu kasashen waɗannan gaba magana za ta taso a cikin harkar siyasa suke kokarin su da cewa sun yi gaban kansu sun yi abin da yake dacewa tare da har Amerika ta shigo ta yi musu katsalandan Amerika ta sanar wari. Ƙuri'ar Majalisar Ɗinkin Duniya kan sha'anin da ya shafi birnin Kudus na ƙauracewa ƙasar Amerika da kawa kujerar naƙi na Amerika kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya kasance Amerika kawai ta jefa ƙuri'ar rashin amincewa yana nufin mataki ne ko kuma an fara mai da ita saniyar wurare a duniya? duka guda biyu mataki ne kuma an fara kuma zai ci gaba muddin ainihin wato Trump bai ban manufofinsa ba na yin gaban kansa da kuma ainihin rinsa idonsa yana aikata abin da bai dace ba ga sha'anin kace da zaman lafiya na duniya. Hakika wannan duk wata kasa da ka sani za ta ɗauki wannan matakin domin ita ce kaɗai hanyar da za a yi yakar Amerika. Amerika ta sa na wari kila ta gane kuskuren ta dawo kan hanya.